Mai salamu alaikum barkanmu da sake haɗuwa wani sabon shirin na A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Sargin bore, Ubangala da Usman barka mu da sake dawowa a cikin wannan sabon shirin. In mm, haka yake to barka dai daula barka da tashi. Barkamu. Eh, ai dai yanzu kin san ba za ki ce akwai sanyi ba ba sanyi sai zafi sai ruwa. Mm, kwarai da eh. gaske kam. To ya shagulgulan sallah an yi lafiya? To mun gode Allah, ka mm. san mun dade mana shagalin sallah wannan eh, karin. An sha fati eh, iri-iri. Shi ne ai kun yi na sashen Hausa. kusan kala hudu. Kun yi na sashen Hausa, mun yi na African Division, mun yi namu na kanmu sannan kuma mm. mun yi na kungiyar Hausawa Arewa da suke zama a Maryland da Washington DC da Virginia. Mun sha kiɗa mun sha barmani coge eh. da shata. Eh daidai ruwa daidai urji. Mm. To to kin san ai lokacin a ah, fatin da aka yi na nan sashen Afirka ne. Mm. Ah, Baba Yakubu yau yana tuna mishi asiri yawar butu yawar butu. Kin san me yace? Mm, wai wai waya aka yi ne da da ko da shinkafa ake yin tuwo me yasa ake yin tuwo da shinkafa <laughs> ya ce wallahi iri ɗaya santin da ɗana yake nan musin ma da ya ci abinci a gida ya ci tuwon shinkafa ce wai dole hedar shinkafa za a yi tuwo muka ce eh muna kyauta zazu. <laughs> to baba to ai ka eh. san baba akwai son tuwo eh mm. bare kuma na shinkafa kin san shi da san shinkafa ai tuwon shinkafa yayi fa to yanzu kafin mu lula cikin gaishe gaishen daula mm. akwai wani ba Allah da zai yi aure nake mm. son in taya shi murnar lokacin ah, sunan shi zaharaddin umar amma muna ce mishi el zaharaddin umar wanda za a ɗaura aurensa da amaryarsa aisha shahid ibrahim hamdala wanda kuma za a yi ranar talatin ga watan Yuni nan insha allahu mm. sannan za a ɗaura da karfe biyu da rabi na rana ko ce na yamma a Najeriya kuma za a ɗaura ne a gidan Alhaji Garba mai takalma a unguwar Gabas da ke Turanci a jihar Katsina. Jihar to a garin mu za a yi. Allah ya ba su zaman lafiya ya sa a yi a sa'a. To amin mm. amin sannan kuma bayan wannan akwai wani ban Allah shi kuma da shi ma zai aurar da ya. Ah, iyalan kwamandant na kwalejin horar da 'yan sandan kwantar da tarzoma ta najeriya da ke ira oragun a jihar oshun mm. acp ala'audu suna gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa wurin daurin auren ɗiyarsu khadija ali audu wanda za a daura ranar juma'a mai zuwa 29 ga watan nan na yuni da kenan kuma insha Allah za a daura da karfe ɗaya na rana wato da azahar kenan a babban masallacin juma'a na titin bakori market a kabala kwastin da ke kaduna to sai mu ce allah ubangiji ya sanya alheri ya ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari to amin eh, to sai kuma ina gaishe shan kafin in miko miki abu magana zuwa shafin facebook ko mm. eh na ga ke ma kamar akwai wasu takarda a hannu na akwai wata gaisuwa ta musamman duk bata ɓaci ba mm, ta fi yawan ta fi yawan faɗa mm. gaisuwa <laughs> to sai gaisuwar sallah zuwa ga mutanen agege lagos kenan ko da farko akwai alhaji sani sha'aibu shugaban yan goro akwai mai martaba alhaji tasi'u musa sai alhaji ɗanlami kaura da dakta babale sai abdulhamid gane yakubu sai kuma a kaftin ɗan asabe sai alhaji mustapha mc da malam mu'azu sai alhaji sai muhammad da kuma alhaji muhammad bashir da alhaji sa'id dan tsoho sai alhaji Sumaila almajiri da malam bala kano sai daga ƙarshen alhaji saro bahaushen bafulatani ko kuma alhaji saro bahaushen bafulatani sai mu ce dukansu da fatan suna cikin ƙoshin lafiya a agege ɗin ga Mm, <laughs> sai mu kuma Allah ubangiji ya maimaita mana wata sallar lafiya to amin wannan eh. da ke hannu na ita ma gaisuwan sallah ce to bismillah eh wani aika mana gaisuwa ta musamman ta sallah daga Bello Lamai to shine yake mika sakon gaisuwarsa zuwa ga mutane kamar haka yana mika sakon gaisuwa zuwa ga abdurrahman rabi'u mm-hmm. sarkin gida mm-hmm. tare da dukkan iyalansa mm-hmm. da alhaji rabi'u yahaya da ke anguwan kanawa kaduna tare da hajiya binta salim da ke jalingo taraba da kuma malam ahmad rufa'i lamai tare da nuru lamai da ibrahim lamai da malam adamu lamai da abokinsa bashir sai daga ƙarshe ya ce yana miƙa gaisuwa ta musamman zuwa ga Yunusa da ke bayan fadan mai martaba saurkin Bauchi da mm. abokinsa Alhaji Muhammad MA da ke CAC Abuja mm. da fatan duk sun yi sallah a lafiya. To haka yake to sannan kuma bari mu mika gaisuwar musamman zuwa ga Dr. Salisu Bala na Arewa House wanda gaisuwar fatan alheri bari huce zuwa gare ka ta musamman game da gudummawar da kake yawan bayarwa in muka neme ka koyaushe bisa tattaunawa da duk waɗanda ma suke ba mu gudunmawa a cikin shirye-shiryenmu na nan gidan gaba ɗaya da waɗanda ma suke sauraron mu. A daula. Na'am Alhaji Usman. Eh to a laikai mu gaba ɗaya mu sauke farari. Mm, eh, amin to. To a samu a shiga shafin majalisar Abari ya huce na Facebook. Na Facebook dai suwan fatan alherin mu na Abari ya huce zuwa ga Sha'ibu S da Nasiru Muhammad Bubuci da Yusuf Adamu Big Brother. tare da Zainab Sheikh Usman sai Suleiman Magajibiri da Nazifi Musa Abubakar. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Haruna Siraj. Gaison fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Awwalu Jangalulu Jangalulu tare da Alhaji Gada da kuma Mustapha Aminu. Gaisuwan fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Awwal Abubakar tare da Musa Muhammad Awwal da Lawal Gogari Gogari. Gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Ayu Abubakar Ibrahim tare da Bashir Adamu Bashir. Gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Suleiman Mali tare da Rahmaniya Kafin Madaki da Hassan Ibin Tijjani. Gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Ahmad Idris tare da Awal Salisu da Muhammad Abdullahi. Mm. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Badamasi Garba 'yan katsare tare da Umar Faruk da Ahmad Rabi'u Adam sai kuma Lawan Waziri tare da Abdurrahman Umar. Sai daga ƙarshe takardar da ke hannu na hannuna mu zuwa ga Ahmad Musa ƙauren na Moda tare da Muhammad Abubakar Wada da Abdul Journalist Usman. Fatan mu na a bari ya huce zuwa ga Ahmad Tijjani da Aliyu Abban Zainab. Mm. Muna fatan kun tashi cikin koshin lafiya kuma duk kun yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana amin amin daula to bari mu dan shakata mu dawo Allah yan birni a Allah ya Allah

na ja shata. Nasa ‘yan sanda suka ɗaure shi. To gashi an sake shi ina kuka, wayo wani ya Allah, dan ni ya kun saka ni kun ke kun so sami. kun saka ni kun ga zatsani. hawa mai tuwa ma dalla Ko kai ni can gale shi in mai tuba, tsohon makaɗi ne. Mai shata idan na rewurin shi na mai tuba, watakila gobe ya hima can shekara hudun watakil in ci o. Wayo ni ya Allah, kun saka ni kun ga zatsani. kuma ne lumbu-lumbu da kai kai. Kun sa ni jijiya ba kun fi son ba. Da ya hangi yara sun wanki, kowa su tura ta yi, tsaf sanye ta zaton, yan birni ne. can sai kaga ya ruga a guje sai ya gare su yana kuka yoni a Allah don min ne kun saka ne kun ke kun sami Yawani ya Allah, yamin ne kun iza ne kun ke kun sami Kwa kuɗin ajiya bai samu ba. ƙarfi ta mashi aikinta. A ne ke ta faɗa gagga sun yi yungu ba za su yi kayi. Wata ƙarama ya ƙanwansu sai ta laƙo ta ɗauke kafa da ta ɗauke kowane juna a jiki sun tafi sun kwanci. ga ya kalamar sai ta yi tsaye kage ita ce ta kada su. Yamini kun saka ne kun ga za sami. Bawa mai tuwa ma tallado. Kowace kuɗin lance na shi ne, kowace hancin lance na shi ya ga wannan layin kuka. da za a sani. Yawa ne ya Allah, da mene kun izani kun ke kun izani. Ku kuka izani bana jashata. Na sa ‘yan sanda suka daure To gashi an sake shi ina kuka, wai ni ya Allah, dan ni ya kun saka ni kun ke kun sani. Bawa mai tuwa mana ka da kaki. Wai yaro ni ya Allah, dan ni ya kun saka ni kun ga za sani. Bawa mai tuwa mana ka da Ko kai ni can gale shi in mai tuba, tsohon makaɗi ne. Mai shata idan na je shi na mai tuba, watakila gobe ya hima can shekara hudun watakil in ci o oh, wayo ni ya Allah ɗan ne kun saka kun gaza kuma ne lumbu-lumbu ta kai kai ya ba kun fi ba. Bawa mai duwa ma Da ya hangi yara sun wanki, kowa su tura ta yi, tsatsatsat sanye ta zaton yan birni ne. Can sai kaga ya ruga a guje, sai ya gare su yana kuka yoni a Allah. Min ne kun saka ne kun ke kun yawani Allah yammini kun izani kun ke kun tsamini. Hawa mai tuwa ma ta Ko kuɗin ajiya bai samu. Hawa mai tuwa ma ta Can fi arfi taima shi aikin. Datti ne ke ta faɗa gagga sun yi yungu ba za su yi kaye. Wata ikalama ya ƙanwarsu sai ta ko ta ɗauke kafa da ta ɗauke kowane juna a jikin sun tafi sun kwanci. waga ya kalama sai ta yi tsaye kaji yau ita ce ta kada su hawa mai tuwa ma haga ɗaya nan na fasa kuka wayo wani ya min ne kun saka ne kuke kuka hawa mai tuwa ma Allah ke da ya Allah min ne kun saka ne kuka To daula mun dawo barka da haka barka da dawa kuma. Mm. Wato labarai ne guda wurin uku a hannuna amma kila biyu za mu iya karantawa saboda lokaci. Mm. Ah, Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi ne ya aiko mana ɗaya. Ɗayan kuma wanda ya aiko shi shine Yusuf Mai Gombawa ya aiko da labarin babarbare ne shi mai gwambawa kenan mm. sai wannan shi kuma bala ya aiko da wani labari akan wani irin kwartaye kwarto kenan ko mm. eh, sai ɗayan kuma wani bagobiri ne da ya je rana a nijar mm. to ina ga mu fara da wannan na ga ɗan guntu ne tukunna wai wani labari ne na babbar rabare abokansa duk sun yi karatu irin na addini sosai mm. har ma suna ta wa'azi musamman irin watannin ramadana in sun zo mm. eh, irin wa'azi na tafsir nan da ake kenan eh. saboda haka barbari kullum yana jin kishin abin shi kuma gashi ya yin karatu saboda haka ya ce to bari dai shi ma dai ya fara dai wa'azin nan shi yana kyashi kenan mm. kawai ya sai babbar rigar shi rangami mai bunjima din nan ya dirka sannan kuma aka ɗaura masa rawani mm. sai ya tara jama'a to wa'azinsa dai na farko kalmar farko da ta fito shine mm. jama'a ta san eh, cewa rantsuwa ba ta da kyau yawan mm-hmm. rantsuwa ba ta da kyau mm-hmm. musamman kalmar aradu mm. sai <laughs> mutane suka ce a haba malam sai malam aradu ba ta da kyau a'a <laughs> shi ya gama wa'azin ba ta da kyau kuma shi ya maimaita aradi ba ta da kyau sai rantse da aradi kawai aka kwashe dariya na wa'azi ya watsi ai ko dole a tattara ko ba gida me bugon bawa dai haka yace wannan babar ya ya aikata mm. to sai kuma labari na gaba na Bala Muhammad ne ya ce mm. wata rana ne ana zaune a majalisa irin majalisar nan ta cikin unguwa mm. sai ake taɗin cewa gobe lado direba zai tafi Legas. Ashe cikin majalisa akwai kwarto. shine yake Allah Allah dare yayi dan ya tafi can gidan Lado Kwatance. Lado direba ya tafi Lagos shi kuma eh, ya je ya mm. je leka. A'a tun da ya ji an ce ya tafi Lagos nan kawai shi ne dare na yi fa. sai kawai ya, kama sando kawai ya gidan lado mm. eh, yana zuwa kawai ya kutsa kai cikin ɗaki abin shi mm. ashe abin mamaki akwai wani takwaransa kwarto shi kuma a cikin ɗakin kenan da ya riga shi shiga ɗakin A'a, shi ne kwartan cikin ɗakin kuma da ya ji wannan ɗaya kwartan ya duro cikin ɗakin. Mm. Kawai sai yana zuwa sai ya ɗauki sanda ya laɓe shi kwartan da ke ciki kenan ya ɗau mm. sanda shi ya laɓe. Mm. Ya zaci na jin makila shi ne gidan ne ya dawo. gidan ne ya dawo. Ai wannan kwarto na biyu yana kunna kai ciki kawai sauke mai sanda kacap. kawai mm. ya zubar da shi ya tashi ya ya tashi da gudu ya arce ya zaci mai gidan ne shi kuma ya bige shi mm, ya bige shi eh, eh. banza ce ta koro eh. yana yana ruga kawai ya gudu a shagari aka dawo majalisa aka dinga mm. aka ce yace shine da aka zauna a majalisa yake cewa jama'a wai ko anya ko lado yayi tafiya nan da ake cewa jiya yayi tafiya <laughs> a shine jama'a suka ce a kwarai ku me ka gani ai tun jiya lado ya tafi Legas. shine kwarto ya ce kai amma ku ana shegiya <laughs> to yana mamakin ko kurwa yana tunanin to akwai wani kenan wanda ya riga shi ko kuma kurwan lado kila ta zo ta doke shi mm. haka yake tunani <laughs> to kin ji dai shi dai wannan kwartanci dai bai masa riba ba wallahi mm, gaskiya kam eh, ya kare a kwance yawa mm. to daula ina ga wannan labarin ke zaki karanto mana shi gashi nan naga ke ma a kwamfuta ki akwai shi na labarin ba goburi dan ce na a daura a daura eh wanda Sadi Sa'idu daura ya aika mana kwarai kuwa to to mako mai zuwa zaki karanto mana shi karanto mana shi da Allah, to Allah shi mm-hmm. nuna mana kai mu ya nuna mana muna da rai da lafiya amin amin mm-hmm. to yanzu kan sai mu ci gaba da cashewa sallah ko tunda ai har yanzu dama ai har ta sati bi sallah har ta sati bi sallah ce kam to mun mm-hmm. gode sosai yanzu kan duka duka nan zamu tattara ina mu ina mu a madadin ni Daula Salim daga nan birnin Washington DC Usman Ahmad Kabare ke cewa mu huta lafiya sai wani mako idan Allah ya sake haɗa mu. Za mu sake dawa da wani sabon shirin na. A bari! Ya huce! தகவரு

दूंगी